ne mace mai murguɗa baki sanyi ne mace mai wulakanta samari sanyi ne mace mai sada mammun kaya sanyi ne kaga yarinya an aike ta ta tsaya tana boris a ƙasa sanyi ne namiji mai sa wando fensir sanyi ne kaga mutum yana tafiya ya zazzago wandonsa sanyi ne namiji kaga yana kallon 'yan mata sanyi ne uba ya kiɗansa ya ce baba sai an jima zan je sanyi ne mota tana tafiya tana mutuwa a goslo sanyi ne jirgin sama wanda ba